كفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وقل ما آتيتك وكن من الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومي ثلاثين كوتن ذو الحج هجرة الله صلى الله عليه وآله وسلم دك مكة ومدينة شكرا بوديا تدري هدو شكرا أربعين دهوكو كم شكرا يا إيدي إيدي da ishirin da takwas ga watan Julai watan bakwai biladiya dubu biyu da ishirin da biyu ga mu garin tawa ba tawa ne kaɗai ba tamu gaba daya a cikin tawagar tawarin zamani amma zuwa suna bando Allah sallallahu alaihi wa zama a Afirka gaba ɗaya a Sheikh Dr. Abubakar Giro Azungo Hafizahullah wanda kuma yake murakoshi domin ya zo ya gabatar da karatu a wannan gari kuma ga shi da wani yarda Allah zai gabatar da karatu Allah ya mai da sai ya kara marayuwa a albarka kuma abuna da bahaushe ke cewa wai bari ba ta gudu har ta yi rarrabe domin ganin shi kaya a yau domin yanzu ne an da ya sauka na mutum ya Allah kara marayuwa rayuwa albarka idan ya sauko magana sai ka ji kamar malam abaka ke wani kamar shi ne sai ka ji mun ba shi amman fa mai girman fa'ida wanda nike so nima ma idan ɗan muku kaɗan domin wani ya baku ba zan iya baku shi gaba ɗaya ba amma ba ku ɗan kaɗan daga cikin darasi ne ba mu Allah ta kami da kai wanda wannan darasi na karantar da wani abu ne wanda ake ce ma haɗarin adawa haɗarin iyayya tsakanin mutane da mutane. wallahi duka kuma da kaga sun ci gaba sun ci gaba ne ta hanyar son juna da kaunar junansu duka al'umma da kaga sun kasa ci gaba to akwai alaƙar kiyayya da rashin haɗin kai da rashin son juna a wajensu wannan ita ta hana musu ci gaba Sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali ne a wannan a lokacin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabta da manzanci an turo shi ne cikin larabawa larabawa da ke iya shekara hamsin suna yaƙi a kan kwai na kaza ko na zabuwa shekara hamsin ana yaƙi ana kashe ɗimbin mutane ana zubar da jini a kan kwai na kaza Allah ya sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce je wajen su kaje ka karanta da su addini ka karanta da su kowa su zabi ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanzu, ya zo musu da addini ya zo musu da alqur'ani ya zo musu da sunna ya zo musu da haske suka karbi wannan hasken me ya biyo baya sai soyayya da ƙaunar juna sai ta biyo baya daga nan sai Allah ya ba su nazara. Karanta mana aya biyu da ke nuna muna wannan. Wallabina تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر من الله ورضوانا بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أوينا آيوين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum Allah ya yi ɗan sai ce ba ya rayuwa shi kadai dole ne sai an haɗa shi da wani su rayu. ko Allah ya ce dole sai ka abu da ɗan uwanka ka rayu akwai bukatar ka so ya so ka don ku zauna da biya. idan ba ka so ne bai son ka za ka wahalar da kanka shi ma zai wahalar da kan yi za ku ci gaba da wahala wannan ta sai Allah ya ce dole sai da hutu za ku zama sai da wani hadisi ya tabbata daga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa المؤمن الذي يخالف الناس ويقدر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يقدر على أذاهم mumini da ke hulɗa da muminai ɗan uwansa mumini da ke hulɗa da mutane janarali yana haƙuri da irin cutarwa da suke cuta masa wani lokaci su zage shi wani lokaci su ci zarafinsa wani lokaci su kwace masa dukiya wani lokaci ma har su dake shi amma ya yi haƙuri ya ɗauka cewa Allah ne ya kaddara da haka ya bar ma Allah ya yi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah wallahi in ji manzo Allah ya ce ya ji mumini da baya hulɗa da mumini balle ta ma su bi ba dukkanin su mumine ne amma wannan yana hulɗa da mutane suna jinta masa wannan baya hulɗa da mutane balle ta su jinta masa wannan mumini da ke hulɗa da mutane ya ji wancan mumini da bai hulɗa da mutane balle ta su jinta masa shi ya samu lokaci idan ina magana da manya-manyan malamanmu da Allah ya saka darajar su a duniya sunan su yake a duniya haka Yesu. suka taimaka ma bayan Allah suka taimaka ma almariya su suka karatar ɗalibin da ya ko biye a bai a alikun ba'un ba su koya mai alikun ba'un ya yi ko sabo daga wajen su har ya san babba sai za kuma yana ce za mu zai in Allah ke ka kara daga darajar ka biya kuri haka na Allah ya kaddari duniyar. Allah lokacin da ya annabi Adam don ba a son ɗan adam ya zauna shi kare ai bai ba shi shi kare ba sai ya masa matarsa hawa don kare zauna shi kadai sai Allah ya ce ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لأن لا a shi. sai eh, maka matarsa Hawwa'u yake ku zauna cikin aljannan nan da kai da Hawwa'u matarka ku zauna ku je raga da in da kuka ga dama duk shi komai ku je idan ya wuce ki ku ba ku ci ba kuka ci gaba da zama kuka ci gaba da zama ba da malaman tafsiri idan ka ji diba suna kawo cewa akwai lokacin da shi annabi Adam ya fadi ma Hawwa'u ta fadi mai don a nuna ma ɗan Adam yake rayuwa shi kadai annabi adam fafa ya shiga nan ya fita ne, ya shiga nan yana fita yana neman matan nan tashi ita ma fafa ta shiga nan ta nema ta shiga nan rata ta ta shiga nan ta fita ta shiga nan ta fita tana neman annabi Adamu ba ta gane shi ba ta sai ta fara hange ne kamin ya gane ta sai ta sami yiwa sai ta zauna ta san bisa hanya ne ta san nan yayi yana zuwa fafa fafa yana neman ta sai ta ce ta zaune ke ina kika fito ta yana neman ki to ni bayan kuma kila mata mishi wahala nema ne amma don irin matin irin na mata da kinsa irin na mata da da'adi irin na mata sai ta nuna mai cewa ai ta ma bata kowa da nema ne ba tana so ne wannan yake nuna ma adam ba ya iya rayuwa shi kare dole sai da ɗan uwanka tunda ko an sai da dan uwanka to ce ya kamata ka zama mai hakuri da uwanka ya kamata in akwai adawa akwai kiyayya ka nisanci wannan kiyayyar domin kiyayyar da za ka yi ga dan uwanka ba ta hana mai ya samu abu da Allah yake ya samu ba ta hana masa abu da Allah ya bashi bashi bahaushe ya kare magana yake hasada ga mai rabo kaji ba mamaki ma kila hasada ka ta kara ga darajar sa to ka yi a da uwa ka kana wahalar da kanka da kanka shi yasa Allah ya yi mu daban-daban ya yi kabilu daban-daban ya yi kasashe daban-daban ya yi yanki daban-daban don mi don duka mu haɗo mu wato yi haƙuri da juna mu zauna da juna ya yi kabilu daban-daban a haɗu da juna wani ya cuta ma ka yi haƙuri wani ya cuta ma ka yi haƙuri wanda ya da ma mai Allah ya ƙara malada Allah yana ƙara malada duk wanda ya da maka kai hakuri sai ya karka ka ƙara tabuwa a wajen Allah duk wanda yake ma wani abu sai Allah ƙara malada wanda shi ne da Allah ta aka yi daban-daban aka yi wa hari aka yi wa adali aka yi wa gudu aka yi wa zafarfi aka yi wa gulafiri aka yi wa aka yi aka yi kai ba da yi an kai me yasa don mu haɗu mu rika hakuri da junanmu to idan ya zama ba ma hakuri da junanmu za mu azabtar da kanmu da kanmu ne shi yasa Allah idan yana son ya azabtar da mutane sai ya jefa adawa tsakaninsu ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به

إليك ما أنزل إليك طغيانا وكفرا ولا ya bai na kuma adawata yahudawa miyar ayyukan da suke yi saba ma Allah da suke yi siffar da Allah da suke yi siffofi marasa kyau da Allah ke bari yi musu punishment mun yi punishment da Allah zai musu sai Allah ya sanya adawa tsakanin su kiriya sai ka ga makoki bayan son makoki wannan kungiya ba ta son wannan kungiya wannan dalika ba ta son wannan dalika wannan malami ba ya son wannan malami wancan shi ma ba ya so ɗaliban wani da wani ana fada tsakanin kungiya da wani da kungiya wani ana fada ba a mutum wani saboda kiyayya ma wani lokaci za ka ga wani don kiyayya da wata kungiya wallahi sai da kai shi ya saki annabi wato ya yi alhadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kiyayya wai wannan kungiya ta karanta da ma manzo Allah hadisi annabi ya ce gaza. saboda adawa kai da wannan sai ki hadisi zo Allah sallallahu alaihi sallama ya hada ko ya faɗa yace ina muku ni da hasada wallahi hasada ba gaji take wa ba amma tana haske dini. tana haske dini. tana haske dini. kai inda ake adawa maki Allah ake ke yi alama kakka na lakum uswatun hasanatun من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله وحده وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير kiyayya ke nan tsakanin arna da musulmai ba tsakanin musulmi da musulmi ba makoci ka musulmi yana faɗin kalimar shahada yana ya ilaha mamba yana kalla. ya yi da alqur'ani ya yi da hadisi ya yi da duk abin da kai yi da shi ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma kana kiyayya da shi shin wannan kiyayya da za ka yi da shi anya za ka haya mata mai iyo ka manta da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi da manzo Allah ya ruwaito daga Allah sa annabi ruwaito wa yi daga Allah hadisi qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har. duk wanda yake waliyi ya shirya yaƙi tsakanina da shi wannan musulmi mai sallah ba wali Allah ne ba wanda ya imani da Allah ba wali Allah ne ba kai ya mura wa wali Allah arama inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راجعون Allah ya Allah ya Allah ke bayarwa Allah ke hadawa ba ka da bakin ciki gaban Allah ba ka da bakin ciki a nan duniya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kamar yi tafiya waye wali masa Allah ke allazi da amanu wa yadda yattaqun su ne wa'inda suka yi imani da Allah suna cin tsoron Allah makokin ka ya da Allah mai imani ne makokin ka cin tsoron Allah ko gurgudun ikonsa shi tsoron Allah ba cewa haka yi dole tsoron Allah ka ya kai na abubakar ba ya kai na Usman ba a a fata kullum a amma da Allah ya ce yadda wani ke jin tsoron Allah bai kai wani ba ana je ko bukatar ya zama kana jin tsoron Allah gurgudun yadda kake iyawa yi ibada aka ce ka yi gurgudun yadda kake iyawa ne in kana iya yi sallah tsaye ka yi ta a tsaye wani ba ka iyawa ka yi ta a zaune wanda ya yi ta a tsaye bai yi wanda ya yi ta a zaune ba in wanda ya yi ta a zaune a zaune yake iya yin ta wanda ya yi ta a zaune bai yi wanda ya yi ta a kwance ba in wanda ya yi ta a kwance bai iya yin zaune a kwanke yake iyawa sani saboda ka tsoron Allah da yake Allah bai imani ne kuma kana da shi wannan hadisi zai ya saba ka kenan man adali wanda duk ya doki waliyina yaki tsakanina da shi shi yasa kake gani duk masu kiyaye da alifun da. to kama suna faɗa da Allah ne Allah bai bari su je ko ina duk mai faɗa da musulmi Allah bai bari ya je ko ina Allah zai nakasa shi Allah zai mishe shi baya shi yasa ba yadda za a yi mu nasara sai lokacin da muka so juna mu ba lokacin da za mu ci nasara sai lokacin da muka haɗa kan guri ɗaya sai lokacin da kawaye gari ba ka jin komai a cikin zuciyarka da ke yi a wani ɗan uwanka shi yasa wata rana Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fitowa daga cikin gidansa sai wasu sabai suka zo suna kawo masa kwamfilini suna gaya masa ne kuka hukunta ni manzala ce guda kaza ba na bukatar kuna kame maganganu na wani ya yi kaza wani ya yi kaza ina bukatar ke fito cikin ku ina jin zuciyata babu wata kiyayya tsakanina da kowa in ji ina son kowa ba wanda yake kiyayya wanda ya kuwa ya gari baya ya da kowon kowane musulmi a zuciyarsa ya waye gari na aljanna ba mu shiga aljanna sai mutumin da ke son ya ɗan uwansa ke son mumine ɗan uwansa shi ya sa daga cikin shawafin ba ababen da ke tabbatar da dole sai ka zama mai kimani. shi ne kai bara'a da arna da arnanci kuma kai wala'a ga ne da kimani. ya zama kana son ne kana son masu imani kana son manzo Allah jagoran masu imani kana son sahaba manzo Allah jagorori masu imani kana son tabi'ai kana son ahli sunna a ko ina ya fito ko daga gabar ko daga yamma in dai ahli sunna ne kana son sa ku nemi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da suka zo suka yi musulunta suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwansu na jini ba sa da kima gare su idan ba uwantaka da kan uwa na mutane Madina wa'annan mutane tsakanin kan uwa mutumin Makka da kan uwa mutumin Madina har gado juna suke a can farko musulunci sai da musulunci ya yi ƙarfi aka je aka yi yakin buka aka je aka yi yaƙe-yaƙe aka tara dukiya alhamdulillah aka wadata sabon manzon Allah mutane Makka suka ce fiye kowa ya samu wadata dukiyar da mutane madina suka ba mu sai a zuwa kowa ta mu ci gaba da rayuwar mu haka aka yi kan kuma an raba dukiya mutumin da ce da gonarsa ya raba biyu ya ba mutumin ma karabi shi kuma sai ya dauki rabi mutumin da kanki an kasuwa ne sai ya raba jari da biyu sai ya ba mutumin madina mutumin makka rabi sai ya dauki rabi mutumin da ke da auren mata biyu sai ya saki daya da ƙarin inda wanda ya je ya ɗauka wanda wannan hukuma ta saba manzo Allah a tarihin duniya ba a taba samun wata al'umma da take wannan zoyiyar ba shi yasa ba a taba samun wata al'umma da Allah ya ba nasara ba kamar nasarar da Allah ya ba saba manzo Allah cikin tanki karkaru karan karama a yakin kadidiyya an samu cikin sahaba manzo Allah da suka je a wajen yaƙi aka je aka fafata tsakanin musulmai da arna musulmai suka yi kina kina wasu daga cikin sabai ana suna kwanci a cikin gini gina gina ga yunwa ga kishirwa wata koyar Allah sai take tana da kuwa za ka je ka neme shi kan filin daga ta je filin daga tana neman wannan bawa Allah don da ba shi ruwa sai ga wani kusa gare shi ta ga ɗan nata yana niki ɗaya bayan ɗaya yana neman ruwa yana cewa a kawo mai ruwa kishirwa yake ji sai kawai sai ya take ga ruwan in baka ya na nishi kusa ga yashi yana cewa a bani ruwan sai ta ce sai ce je a ba wancan mai bukata na gaba gari yana cin bukatar ruwan yake a ba wancan shi ma aka tashi za a je a bashi shi ma ya ji makoci ne yana nishi yana cewa a bashi ruwa a a ba wancan shi ma wancan aka je a bashi ya ji kusa da yadda ya biyo a bashi ya ce a bashi karshe kafin ta zaki za ka yi wa ga wanda ya mako ga dukkan kusa su ba wuri sha wani ruwa to an nuna ma soyayya ta sakon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abuwa ka sadi ne Allah ki wala da A nuna mi lokaci yayin madama gaskiya ba bai ba ba kaucewa za mu yi wa'azi a yau ba mu dauka ma da kai zai yi wa'azi da wani